This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke fatan kuna lafiya a wannan yammacin ranar Laraba. To kafin ku ci cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labaran. To Ibrahim shugaban Najeriya mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari ya ce yanzu Najeriya ta rungumi cikakkiyar demokuraɗiyya. Shugaban jamhuriyar Najeriya Muhammadu Isufu ya ce an ɗauki hanyar kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram. a yau laraba ana ci gaba da tattaunawar da ake yi tsakanin ƙasar iran da manyan ƙasashen duniya guda shida To kanun labaran kenan a ɓangaren rahotanni kuwa za a ji cewa zaɓaɓɓen shugaban Najeriya janar Muhammadu Buhari Marabus ya yi jawabi bayan da aka bashi takardar shaidar cin zaben. yana mika hana abota ga shugaba Goodluck Jonathan kuma ya roki jama'a da ci gaba da bashi wato goyon baya tunda har yanzu shine shugaban Najeriya. Hmm. Sannan ya yi magana kan batutuwa da dama. Za kuma a ji cewa ana ci gaba da yin shagalugulan wannan zaben a sassan Najeriya. Kuma Allah sa wannan wa Allah rike mana amana kamar yadda muka zaɓe shi. Insha Allah ba kwana ɗaya ba sai mun fuskaci muna wannan abu. Insha Allah ba. Wai Allah. sannan sannan za a ji fashin bakin ƙwararru a ciki da wajen najeriya kan wannan zaben da kuma abubuwan da suka biyo baya ya zuwa yanzu akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ku masu saurare amma yanzu sai a sha labaran duniya tukun. jama'a assalamu alaikum shugaban najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari ya ce najeriya ta rungumi cikakkiyar demokuraɗiyya ta kuma kawo ƙarshen mulkin jam'iyya guda a yau laraba ne mr buhari ya bayyana hakan Sawa'i kaɗan bayan da hukumar zaɓe ta bayyana su a matsayin wanda ya lashe zaɓen da aka gudanar ranar asabar inda ya kayar da shugaba mai ci dr goodluck jonathan da tazarar sama da ƙuri'u miliyan biyu a jawabin nasa buhari ya kwatanta shugaba jonathan a matsayin abokin hamayya na gaskiya ya kuma nemi kawancen shugaban mai barin gado tun dai daga shekarar 1999 jam'iyyar shugaba jonathan ta pdp take mulkar kasar za a yi bikin rantsar da sabon gwamnatin sabon shugaba janar muhammadu buhari ne a ranar 29 ga watan mayu a yau ne dai shugaban hukumar zaben kasar farfesa a tahir jiga ya bayyana cewa buhari ya samu kuri'u miliyan 15.4 yayin da abokin hamayyarsa jonathan ya samu ƙuri'u miliyan goma sha biyu da ɗigo tara tun kafin a kammala gidayar ƙuri'un mr jonathan ya amince da shan kayi ya kuma mika godiyarsa ga 'yan najeriya game da irin damar da suka bashi dan shekaru 72 buhari ya taɓa mulkar najeriya a lokacin mulkin soji na tsawon watanni 20 bayan da ya yi juyin mulki a watan disamba shekarar 1983 shugaban jamhuriyar nijar muhammadu isuhu ya ce ana dab da kawo ƙarshen matsalar kungiyar boko haram shugaban isuhu ya bayyana hakan ne a yayin wata hira da ya yi da muryar amurka a nan washington jiya talata inda ya kara da cewa dakarun haɗin gwiwa sun gurgunta ayyukan kungiyar bayan kaddamar da hare-hare a watan janairun da ya gabata tun daga lokacin dakarun najeriya da na chadi da kuma na kamaru suka fatattaki 'yan kungiyar ta boko haram daga wuraren da suka kama musamman ma a arewa maso gabashin najeriya a cewar shugaban na nijar boko haram ta wato ta samu koma baya ya kuma yi hasashen cewa nan da 'yan watanni masu zuwa za a kawo ƙarshen ƙungiyar da take nan tafkin chadi ko da yake a baya jami'an leƙen asirin amurka sun yi gargaɗin cewa watakila ba a yi kusa da kawo ƙarshen barazanar da ƙungiyar take yi ba suna masu cewa a baya ƙungiyar boko haram na nuna dabarar janyewa sai kuma ta sake dawowa ta ci gaba da kai hare-hare To sashin Hausa na murya Amurka ake sauraro a nan Washington DC. To a yau Laraba an ci gaba da tattaunawar da ake tsakanin ƙasar Iran da manyan ƙasashen duniya guda shida domin a rufe giɓin da ya rage a yunkurin da ake na cimma matsaya game da batun mallakar makamashin nukiliyar Iran domin a janye takunkumin da aka saka mata. tuni dai bangarorin biyu suka wuce wa'adin da suka saka wa kansu na samun matsaya amma suka amince su ci gaba da tattaunawa a birnin lausanne da ke kasar switzerland inda ake zama tsakanin ministan harkokin wajen iran javad zarif da takarorinsa na amurka da na birtaniya da jamus har ila yau akwai wasu manyan jami'an kasashen faransa da rasha da china da suke halartar zaman a madadin ministocin harkokin wajen su babban wakilin iran a wannan tattaunawa abbas arrakci ya gaya wa gidan talabijin ɗin ƙasar cewa sun jajirce sai an shata hanyoyin da za a bi wajen janye takunkuman da majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammaci suka kakaba wa iran ɗin dakarun ƙasar iraki sun ci gaba da fafatawa da mayakan isis a birnin tikrit a yau ɗinnan laraba a wani mataki na yunkurin kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana ƙoƙarin wato yankin da mayakan suka karɓe tun a watan yuni ministan cikin gidan iraki muhammad salem al-gabban ya ce dakarun kasar na kokarin su kakaɓe sauran wuraren da ke hannun mayakan wani dan majalisar dokokin kasar ta iraki abdulvari zabriri ya gaya wa muryar amurka cewa dakarun iraki sun kwace muhimman wurare a birnin tikrit wanda hakan ya baiwa dakarun damar karɓe ikon birnin da ke arewacin kasar to da ƙarshe ibrahim wata fashewa da aka samu a wani kamfanin sarrafa kayan da suka shafi dangin madara a kasar yemen ta kashe mutane 25 a yau laraba sai dai akwai rahotanni mabambanta da ke nuna cewa ko akwai hannun mayakan da saudiya ke jagoranta a wannan fashewa jami'ai da waɗanda lamarin ya faru a gabansu sun ce akwai hare-haren da dakarun haɗin gwiwa suka kai a tashar jiragen ruwan birnin hudeda inda kamfanin yake yayin da wasu ke ba da rahotannin cewa an kai samame a yankin a ranar talata ta gabata majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe fararen hula 93 kana an raunata wasu 364 a ranaku biyar na farkon da aka fara kai waɗannan hare-hare rahotanni sun ce waɗannan har-haren an kai su ne domin a daƙile barazanar 'yan tawayen huthi waɗanda suka karɓe ikon sana babban birnin ƙasar a watan satumbar da ya gabata suka kuma doshi birnin adan da ke kudancin ƙasar To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. madalla bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar najeriya abuja inda zababben shugaban najeriya muhammadu buhari janar murabus ya yi jawabi bayan ya karbi takardar shaidar cin zaɓen wato certificate abokin aikinmu ibrahim alfa ahmad gashi nan ta waya yanzu nan shi a zababben shugaban kasa wato janar muhammadu buhari mai ritaya ya kammala jawabi a bayan da shugaban hukumar zaben farfesa tayiru jiga ya miƙa masa takardar shaidar cewa shi ya lashe wannan zaɓe tare da mataimakinsa hmm. wato farfesa yemi osin baju sannan kuma wato a bayan da ya kammala jawabin nasa ya je ya gaggaisa da jama'a kuma ya gabatar da wato jawabi wanda ya sosa zuciyar mutane masu sun yawa a cikin wannan zauren har hmm. ma wato kamar ya sa wasu kwalla. Hmm. kamar da me da me ya faɗa da ya girgiza mutane wato na farko shine batun ne akan jam'iyyar pdp inda yake faɗin cewa wato duk da cewa dai tsarin ah, gudanar da mulkin su da kuma ra'ayoyi da akidojinsu ba ɗaya ne da pdp ba yana mika hana abota ga shugaba goodluck jonathan kuma ya roki jama'a da ci gaba da bashi wato goyon baya tunda har yanzu shi ne shugaban najeriya hmm. sannan ya yi magana kan batutuwa da dama kamar irin batun cin hanci da rashawa hmm. da batun yaƙi da boko haram inda ma har yi alkawarin cewa zai ba da wannan kokari na samar da zaman lafiya na kawar da ta'addanci a Najeriya matukar muhimmanci kuma yace a yanzu ne 'yan ta'adda za su san cewa wato ra'ayi da kuma aƙida da karfin 'yan Najeriya ya haɗu wuri ɗaya wajen yaƙar su kuma ta kowane irin hali duk abin da najeriya ta mallaka za ta yi amfani da shi domin kawo ƙarshen wannan al'amari kasan lokacin da aka ba da sanarwar samun nasararsa mutane da dama a Najeriya sun fito ana murna ana wato bukukuwa da dama. Mm. To a irin waɗannan batutuwa bukukuwan don ce wato akwai wasu da dama da suka rasa rayukansu kamar a Zariya an akwai mutane biyar da suka rasa rayukansu hmm. wajen bukukuwan murna hmm. to shi zababin shugaban ya sa an tsaya an yi shiru na wasu wato mintoci hmm. domin a karama tare da yin addu'a ma waɗanda suka rasa rayukansu a wani al'amari kuma da jan ra'ayin jama'a cewar a guji wato inda a yi murna a yi murna amma a guji murna ta hanyar da za ta tayar da hankali ko za ta janyo hasarar rayuka ko dukiya. Hmm. To baya ga waɗannan bayanan-bayanan da shi da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa yi, shin ya taɓo da batun farfaɗo da wasu sassan ƙasar da suka durƙushe koko dai lokaci bai ba na waɗannan bayanan? a bai shiga cikin wannan ba ya dai batun yaƙi da zarmiya da cin hanci da batun tsaro a ƙasa hmm. a sannan a takaice ta taɓo da batun samar da ayyukan yi amma wato babban abin da ya fi mai da hankali kai shine batun cewa ce shi ba wato ba wai abin nan ne da ake kira turance rula ba hmm. wato shi jagora ne ba wai shine ba shugaba zai wa shugabanci ba wato eh. rola eh, a turance kamar mutumin da zai yi kamar mulkin malakawa kan eh, jama'a yana tabbatar da cewa zai yi mulki ne wato irin wanda kowane dan ƙasa zai san cewa shi dan kasa ne har ma ya nana ta cewa da waɗanda suka jefa masa kura da waɗanda ba su jefa masa ba kai har ma da waɗanda ba su ma jefa kura ba kwata kwata mm, mm. shi shugaban su ne ba zai nuna son kai ko ya ware wani daga cikinsu ba. Daga abubuwan da kake ji daga bayan fage da sauran wurare shin kana ganin za a samu haɗin kai tsakanin PDP da jama'iyyar da ta ci wato APC wajen ciyar da ƙasar gaba koko? Da alamun za a iya samu. Dalili kuwa a dalili shine kasan shi ma jiya lokacin da ya gabatar da jawabinsa shugaban kasa ya taya shi a janar buhari murna sannan kuma ya tabbatar masa da cewa za su yi aiki tare shi ma wannan yanzu abin da ya bayyana kina a cikin jawabin nasa idan Allah ya baka wannan haka ne kuma a gaida mai kahon karo babba a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da shagulgula a fadin najeriya saboda sakamakon wannan zaben daga bauchi da gombe ga abdulhamu muhammad 'Yan Najeriya maza da mata manya da kankana sun fito don nunawa da kuma bayyana jin daɗin su don ganin nasarar da Muhammadu Buhari ya samu a zaben takarar shugaban ƙasa. A jiyoyin Bauchi da kuma Gombe dandazon jama'a ne suke bin tituna suna ta kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a yayin da wasu na ɗauke da tsintsiya a hannuwansu suna zuba ruwa akan titi suna wankewa ga irin yadda na da bukukuwan ke gudana.

Nigeria is eh. a free and fair election. Nigeria has made a new Nigeria. Bari, bari, eh. Allah Allah albarka. Wallahi, ni ne ka yanzu da garan. Ya eh. ba shi dubu daya ah. da daya da da daya da daya mu dawo. Amma muka dawo Ko yi kun Allah. Sai kun Allah. ya kaga kai ka kalli yadda yaran nan suke yi ne gaskiya abin da na gani abin ba a cewa komai ya burge kwarai da gaske mutane da matasa da mata da yara sun fito sun yi dandatso suna murna mu buhari to ina fatan ka. fatana na alkhairi shine Allah Ubangiji ya taimaki Buhari ya fidda mu daga cikin kangi na rayuwa da muke ciki ya kawo mana sauyi mai kyau mai ma'ana wanda za mu samu yaran mu su karatu mu ma mu samu rayuwa mai kyau irin ta sauran kasashen duniya da muke gani ake yi yadda 'yan najeriya kenan suka fito domin nuna jin daɗinsu da kuma munna sabida nasarar da muhammadu buhari ya yi a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a najeriya abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Wannan haka ne kuma a gaida na musamman a jihar Adama da Taraba ma duk murnar ake ga dai wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. kamar sauran wurare a join taraba da adama ma dai jama'a ne na ci gaba fada bukukuwan nasarar da janar muhammadu buhari ya samu domin ko baya ma ga raunuka da kuma harbin da jami'an tsaro suka yi wa wani matashi a kafa a garin jalingo fada jihar taraba yayin irin wannan murna hakanan kuma rahotanni na cewa an samu asarar rayuka a garin mayo bello cikin jihar adamawa kamar yadda jami'in yada labarai na karamar hukumar malam muhammad kabir ya tabbatar yan mashina din nan ne da yake nan ba bolo ba dokan hana yawo da mashin yara hudu akan mashin guda biyu ɗaya shi kadai ɗaya kuma ya goyo su uku suka zo suka haɗu a tsakiyar hanya a can tsohon tasha to take dai yara uku kan Allah ya dauki rayuwar su nan take ɗayan kuma ya ji mummunan rauni galla suke yi ne ko menene eh ba zan murnar rali nan da ake a cikin gari ka san tun jiya an dan taba da daddare da kuma yau da aka waye gari aka tashi da wannan kuma da sassafe a can kuwa yankunan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram har fa walima aka shirya kamar yadda aka yi a garin Mobi wanda a kwanakin baya yan Boko Haram suka sauya suna ya kuma Madinatul Islam da za su yi yau eh, za su yi yanzu nan shi da suka saya rago da akuya. Ni ne isiyaka suke wanda ake kira a mubi da adamawa mubi. To na ga yau an ce kun shirya walima. Eh, walima me kuke yi ne? To ai mun shirya biki a kan jihar Ubangijin Allah ya sauya mana da ya mu wanda muke so shi ne muke so muna ma duniya farin cikin mu yanzu mun sayar dabbobi guda biyu da buhun shinkafa biyu mun zo mun haɗa kayan sauti mun ɗauko DJ yana zo yana sake mana Buhari mu tashi mu murna mu gode mu roƙa masa Allah kuma ya mu sa Allah ya rige mu. to sai dai kuma yayin da ake ci gaba da irin waɗannan bukukuwa muna manazarta ma na ganin fa akwai buƙatar karatun ta natsu ga nasarar da jam'iyyar hamayya ta samu malam muhammad kabir wani mai fashin baki a jalingo na mai ra'ayin cewa manya-manyan shugabanni da suke neman mulki a najeriya suna gamana cewa ɗaya muke in ka duba za ka ga jonathan da zai bar gwamnati mataimakinsa musulmi ne sannan shi buhari eh, da zai zo yanzu mataimakinsa kirista ne kada mutane su ɗauki cewa wai musulmi ne ya hau gwamnati yanzu ko kuma kirista ne da fi yanzu suna jin daɗi ta duniyarsu ba malam muhammad kabir jalingo da ke fashin bage kan harkokin yau da kullum kenan ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya wannan haka ke a gaida ibrahima to a halin da ake ciki kuma kwararru a ciki da wajen najeriya na ci gaba da tsokaci kan nasarar wannan zaɓe na najeriya aminu sule na ƙungiyar network for justice ya dubi rawar da ɓangarori daban-daban suka taka wato kwarai da gaske kasashe da kuma kungiyoyi da dama da sun taimaka ma Najeriya wurin cimma wannan babban manufa na yin zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma na canjin hannun gwamnati daga farar hula zuwa farar hula musamman in muka duba eh, rawan da Amerika ta taka tun daga taimaka ma hukumar zaɓe ta wurin ba ta dukkan abubuwan da suke da bukata abubuwan da ake cema logistic a turance da sauran abubuwa da ya dace sa'annan kuma ba za mu mance da rawan da ta taka ba ana cikin tsakiyar kirga wannan zaɓe da gwamnatin amerika da na ingila suka fito suka yi magana a haɗe cewa ba za su yi duk wani almundahana a cikin wannan zaɓe ba wanda kuma wannan ɗin ya nuna mana haka saboda a zahiri suna da wakilansu a ko'ina to wannan kaga abubuwa ne wanda ba za a amince da shi ba ƙungiyoyi kuma da suka sanya ido musamman masu magana dangane da zaman lafiya da kwanciyar hankali irin su na Abdulsalami da sauransu sun taimaka to wannan shi ma kaga ba za mu mance da shi ba sa'annan kuma irin rawan da ƙungiyoyi na cikin gida suka taka wajen jajircewa don za ka zo nan kamar a cikin kaduna za ka ga ƙungiyoyi na mata sun dan sai ruwa suna ba yan uwansu mata hmm. don a dan sha dai a zauna a yi hakuri suka ba ita hukumar zaɓe goyon baya aka cimma wannan shi ma kaga abu ne wanda dole ne mu faɗa hmm. sannan kungiyoyi kuma irin kamar na na kasashen waje wanda suka suka sanya ido a cikin zaben ka gani kuma suka ba da rahoto na gaskiya a abin gani su ma sun taka rawa kuma ya taimaka to akwai kuma rawar da ake ganin shugaba gullar jonathan ya taka da kuma shi zababben shugaba buhari kowannensu ya taka kamar misali rungumar kaddara da tawakali da jonathan ya nuna da kuma kiran magoya bayansa da su yi kafa kafa su kai zuciya nesa da buhari ya ce ya ce wajen bukukuwa ne kana ganin wannan rawar ma ta yi tasiri wajen tabbatar da zaman lafiya kwarai da gaske wannan zama da suka yi na sa'in hannu na yarjejeniya da suka yi tsakanin su wanda kowa ya gani kasashen waje sun sa ido akan wannan yarjejeniya na cewa duk wanda ya ci a rungumi kaddara amma da mishi ba ya taimaka ya kwantar mu da 'yan Najeriya da yawa hankali waɗanda suke wurare masu son da rikici kaga duka an karya gwiwansu wannan mataki ne kwarai da jonathan wanda dole ne mu mu yabe shi akan wannan abin da ya yi nan da nan kuma da fitar da wannan zabe ya nuna da tako ya yi godiya ga hukumar zabe kuma ga yan kasa kuma ya yi masa murna shi ma abu ne wanda abu sa'an nan kuma shi maganganun da shi da buhari ya taba magoya baya da kuma magoya bayan su ma suka dinga yi ma jama'a cewa a zauna lafiya kada a yi tashin hankali shi ma ya taimaka To da kafafen yada labarai musamman ma na kasashen waje suka taka ta yi tasiri kuku. ai su waɗannan su za mu gode musu ne so miliyan miliyan miliyan domin duk matsalolin da muke fama a ce a ƙasar nan cin dan taimaka mana da suke yi da gaskiya ba mu cikin wannan kangi ba kafofin watsa labarai na kasashen waje sun taimaka kwarai sun tsaya sun jajirce sun bi zaben nan duk daga diddigi tun daga farko hawa zuwa ƙarshe ko mutane sun gamsu kuma sun dogara da yawancin bayanan da suke badawa kuma wannan bayanai ya taimaka kwarai da gaske wurin samun kwanciyar hankali da natsuwa kan yadda aka gudanar da zaɓe. Malam Aminu Sule na kungiyar Network for Justice. Haka zalika wani malamin makarantar Lesse Technique ɗan Kasawa maraɗi jamhuriyar Nijar mai suna Malam Abdulrahmani ya yi wato ya tsokaci kan wannan zaben da aka gudanar a Najeriya sannan kuma ya yaba ma shugaba Gullar Jonathan. to lalle wannan zaɓe na najeriya eh, daman kamar mutane sun tsammani da haka ya zo tunda eh, shi janar buhari abin da sa ya samu wannan nasara bisa kan goodluck jonathan saboda akwai matsaloli guda biyu wanda shi goodluck jonathan ya eh, yake tare da su na daidai akwai matsala ta tsaro kowa ya tabbata da mutane da suna cewa da in ba shi ma ya kawo wannan eh, yaƙi na boko haram ba ya kasa kawo mashi gyaran huska kuma na biyu akwai matsalolin tattalin arziki notama kamar bisa kan ma harka eh, mai ake man feta da ya sauko da kuma harka eh, wuta ta lantarki da babu ta a cikin najeriya to wannan abubuwan duk su ne suka sa magoya bayan shi da yawa suka hita har da mutanen arewa da yawa da suka hito suka koma cikin apc suka kama ma na buhari ya kama iko to yanzu eh, bayan wannan shi tun da buhari allah ba shi iko yaho shi ma sai ya tunkari matsala guda uku ta daidai akwai matsalar tsaro saboda bancin boko haram da zai yaki da su saboda nan wurin sai in ya samu goyon baya ta eh, mutanen arewa da kansu tun da sun amince da shi kenan suna iya su ba shi goyon ba tun da ba wai zancen cewa da sojoji ne za su yaƙi ba a'a sojojin ne za su yaƙi amma sai da goyon bayan jama'a na biyu kuma eh, yana da matsala tana iya tautun karo ta eh, 'yan tawaye na niger delta da su can wajen su kuma suna ganin kamar an sauke masa mutum suna iya su ɗauki makamai kenan na wurin sai ya matsa kaimu da ya samu ya ciwo kan wannan matsala kuma ta biyu akwai matsala ta eh, tattalin arziki kan kanta bada arzikin najeriya yau ya sai in ya samu gyaran fuska kuma na uku akwai matsala ta cin hanci da rashawa to tunda ya ɗauki niyyar cewa da sai ya kawo gyaran huska ga wani abu matsalar da zai samu shine duk akasari tunda abun ya zamanto kamar system ne kenan mutanen da muke tare shi cikin su akwai waɗanda sun saba da wannan cin hanci da rashawa yanzu yanda zai iya jawo hankalin su yanda zai iya tun eh, ya magance wani abu lalle sai ya zama to ba matsala fita sai an ɗauki shekaru kafin ya zama to ya samu ya ciwo kan wannan matsala tunda eh, mutanen da a cikin mutanen da ke tare shi akwai waɗanda lalle sun kware bisa kan wannan cin hanci da rashawa kenan wannan matsaloli guda uku su ne suka damu eh, za su damu Buhari matsalar tsaro matsalar tattalin arziki da matsala kuma ta yaƙi da cin hanci da rashawa yanzu ina ka gama kuma good jonathan to goodluck jonathan eh, ne ina ganin cewa da ya yi ya nuna abin da ya kamata ya nuna saboda yau inda a ce ya kawo eh, wani tangarɗa bisa kan rashin amincewa da wannan zaɓe da abubuwan da za su faru wakana a najeriya Eh, ba a san ba iyakarsu dan kowa tabbata da cewa da inda wannan zaben shi ya ci shi shi luck jonathan da arewa ina ganin sai ta kama da wuta kuma in shi nan wurin da buhari ya ci ya ce bai raba can kudu kuma wuta wuta tana tashi to lalle da ya zamanto ya amince da zaɓe ya ce kuma ya kawo goyon bayan shiga shugaban kasa na najeriya eh, general muhammadu buhari yana ce ya yi abin kirki sai kuma tun da ita doka doka ce in akwai wasu lahihuka da ya a cikin najeriya kuma wannan lokaci ya ba da dama a gani da in tunkara shi za a yi da su ko kuma eh, ahuwa za a kawo mishi saboda wannan eh, hali da ya nuna ga yanzu To a gaida Shu'aibu Mani daga Nijar da wannan rahoto. Haka zalika wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da wasu kwararru na jami'ar Ado Bayero. Dr. Saida Ahmad eh, gashi an sanar da cewa jam'iyyar hamayya a karan farko za a iya cewa ta ci shugaban ƙasa me wai haka yake nuna ga tafiyar demokradiyyar najeriya yana nuna cewar demokradiyyar najeriya ta daga zuwa wani matakin na gaba daman ɗaya daga cikin matsalar demokradiyya a ƙasashe masu tasowa shine a ce gwamnati mai ci ba za ta taɓa yadda ta faɗi zaɓe ba to kuma gashi an samu wannan karin gashi har shugaba goodluck jonathan ya ba da jawabinsa na murna sannan kuma yana nuni da cewar talakawan najeriya sun yi nasara sun daɗe suna buƙatar canji a najeriya daga dage wasu wajen fitowa kaɗa ƙuri'a da bin sai ɗaukan siri da saiti na cewar kada su tashin hankali da haƙurin da suka yi suka raba dare wasu suka kwana a gurin kada kuri'a kuma ma daga yadda suka ba da goyon baya aka kafa maja kuma wannan yana haska cewar zai samu goyon bayan da shugaba yake bukata daga talakawansa domin ya ya samu nasarar ayyukansa. Yau, Farfesa Kabil Sani Fage, ga wannan ci gaba da samu jam'iyyar hamayya ta ci zaɓe a Najeriya a karan farko ba, kuma har ma an ce shugaba mai ci yayi wa wanda ya ci zaɓe murna. ya kake ganin matsayin najeriya zai zama a idan kasashen duniya to wannan dai zai kara wa eh, martaban najeriya zai kara ɗaukaka martaban najeriya ne a idan kasashen duniya domin kafin zaben ana ta ne ko zai yiwu ko kuma ba zai yiwu ba kuma haka ana ta zulumin cewa in ma ya yiwu ko za a samu tashe-tashen hankali sannan kuma haka ana ta zulumin cewa mu a afirka ba a taɓa samun inda wata gwamnati take kan mulki aka kada ita ba don haka duk irin wa'annan zai to ya baiwa maraɗa kunya ne a idanun duniya kuma banda wannan ma za muka la'akari da cewa najeriya tana cikin na gaba-gaba a ƙasashen afirka da kuma musamman afirka ta yamma kan batun cewa a yanzu duk wani canjin gwamnati da za a yi in ba ta hanyar demokuraɗiyya ba ne ba za a amince mushi ba to yanzu gashi an samu irin wannan canji a najeriya don haka wannan zai ƙara martabar najeriya a idan ƙasashen duniya zai nuna cewa abin nan da muke faɗa muke yin jagora har muka muka ruwa muka makarbiya a kasashen da aka nemi karya tsarin demokaradiyya har ya zama to mu mun dage mun tsaya mun yi wannan din haka wannan zai nuna cewa ba faɗa kawai muke ba a'a gashi mun faɗa kuma gashi mun aiwatar da shi a ƙasar mu. To a gaida na kwari da wannan rahoton yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. To Ibrahim shugaban Najeriya mai jiran gado janar Muhammadu Buhari ya ce Najeriya ta rungumi cikakkiyar demokuraɗiyya ta kuma kawo ƙarshen mulkin jam'iyya guda. A yau Laraba ne Mr. Buhari ya bayyana hakan sawa'i kaɗan bayan da hukumar zaɓe ta bayyana sa a matsayin wanda ya lashe zaɓen da aka gudanar ranar Asabar ɗin da ta gabata. Inda ya kai da shugaba mai ci Dr. Goodluck Jonathan da tazarar sama da ƙuri'u miliyan biyu. a jawabin nasa buhari ya kwatanta shugaba jonathan a matsayin abokin hamayya na gaskiya ya kuma nemi kawancen shugaba mai barin gadan tun dai a shekarar 1999 jam'iyyar shugaba jonathan ta pdp take mulka kasar za a yi bikin rantsar da sabuwar gwamnatin sa wato shugaba janar muhammadu buhari a ranar 19 ga watan mayu To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da daddare ku sake jin sabon shirye-shirye. Kafin in yi sallama da ku ga sakon taya murna ga wakilin gidan rediyon Dutch Bello na Kaduna Yakuba Ibrahima Yakuba da matarsa Ramatu waɗanda suka samu karuwar ɗa namiji wanda aka raɗa masa suna Abdul Hakim. Allah ya raya ya kuma sa ya zama mai taimakon iyaye da sauran jama'a. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tayani gabatar da shirin da wadda ta haɗa mana sauti eh, eh, Julie Lester Gresham da injiniyan mu. Ni ku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.